Sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai daidai karfe biyar da mintuna talatin daga nan yamai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa haɗin gwiwa da ƙungiyoyin direbobin takasi na yamai sun ɗauki matakin gudanar da yajin aiki na ini ɗaya gobe laraba na daɗar buƙatar su ta neman a rage farashin man fetur da karɓe-karɓen kuɗaɗe ba kan ka'ida ba da hukumomi da 'yan sanda ke yi daga gare su suna dalilan wannan yajin aiki. a ranar litinin wato ministan kiwon lafiya na niger ya umarci hukumomin maraɗi su rufe cibiyar kiwon lafiya mai kula da tsarin iyali ta kungiyar marie stops da ake zargi da zubar da cikakka ministan na ɗauke da karin bayani a cikin wannan shiri a ƙarshe za ku shi rahoton da wakilinmu na maraɗi ya haɗa muna kan ƙarfafa horar da matasa da suka mallaki ma'aikatu na ayyukan hannu rahoton musamman kenan na yau haɗin gwiwar ƙungiyoyin direbobin taxi na ya mai sun gudanar da ko kuma za su gudanar da yajin aiki gobe laraba tsadar farashin man fetur karɓar kuɗaɗe ba kan ka'ida ba da hukumomi da 'yan sanda ke yi daga gare su su ne mayan dalilan wannan yajin aiki sakataren janar na kungiyar sanko taxi gamace muhammadu ya yi wa rahilatu tusmana karin bayani rana ce mai mahimmanci ranar bikin buɗe wannan kamfani na mawa da aka ce masu raz tunda tunda an ka buɗe gidan man nan muna ta gwagwarmaya cewa a rage muna tsada mai wannan har yanzu dai gashi nan abin ya ciki ya kara shi ne kuma akwai wannan kuma matsala ta kes national da security social inda muke kai wata uku zuwa wata uku duk taxi ne kai jika ashirin da shida ya zuba amma taksiman dubu shida da ɗari wajen biyar yanzu a ce wurin biya guda ne kuma a lokaci guda a ce kowa ya zo biya san da wannan akwai babban matsala tun da sai ga mutane sun taru mutum dubu sun taru wuri guda babu wurin zama babu inuwa babu komi na saboda an baka biya ba an kai ta kun police sai da ka kenan muka ce tunda suna da hali buɗe gishe-gishe su buɗe muna suna duk taksiman kowace unguwa yake ya je ya biya takardu ke dai matsaloli ga sunan dai barkatai har ba iyaka don ka danshi ne muka jawo hankalin gwamnati ka ce za mu yi rajin aiki rana guda na jan hankali in sun kiya kuma sha Allah kuma za mu ƙara yin ta yajin aiki albarkacin ranar yancin aikin jarida a niger da za a gudanar da shirgulan ta wato 30 ga wannan wata na nuwamba ofishin jakadancin kasar amurka da ke niger ya karrama 'yan jarida inda ya bayyana cewa yancin aikin jarida shine gimshikin demokaradiyya kuma ita ce mabudin ci gaban kasa da kuma kafuwar 'yanci erika uh, whitaker ya shaida da cewa ofishin jakadancin amurka na ci gaba da aiki tare da manema labarai na niger na yanzu da kuma masu zuwa domin tallafa musu horar da su da kuma ba su abubuwan da suka dace wajen gudanar da ayyukansu ya bayyana cewa a ranar talatin ga watan nuwamba za su kaddamar da wata kwambala tare da haɗin gwiwar gidan jarida da kuma ƙungiyar mata masu aiki a kafafen yada labarai ta apak kenan inda za a karrama 'yan jarida mafi ƙoƙari wato gwarzaye a aikin nasu na jarida karmawar za ta kasance a ranar talatin wato a ranar uku ga watan mai ranar duniya kenan ta 'yancin aikin jarida Bayan watanni biyu na shirye-shirye, yanzu komi ya kammala domin gudanar da shargullan ranar 'yancin aikin jarida a nishar na 30 ga watan Nuwambar a kowace shekara. A wannan karo na biyar, shargullan za su mai da hankali ga taimakon da kafafen yada labarai ke iya kawowa a zaman lafiya da tafiyar da mulki na gari, kamar yadda shugaban gidan jarida Haruna Ibrahim ya bayyana wa Musa Hassan. Zuwa wannan rana ana iya cewa shirye-shiryen suna dab da kammalawa. Akwai abubuwa da dama da za a gudanar kamar bayar da tukuici UNICEF. karku manta UNICEF ta shirya wata gasa ga 'yan jarida wanda za a bayar da tukuici a ranar sallar 'yan jarida. Akwai ziyarar rumfuna da dai sauransu. Sannan da maraice misalin karfe uku na yamma tare da abokanin hulɗar Amurkawa za mu kaddamar da wata gasa ta ƙasa ga 'yan jarida wacce ake kira ero gasa ce wacce take da gurin dafawa 'yan jarida mahimmancin wannan maudu'i a wannan shekara dai shine gudunmawar 'yan jarida wajen tabbatar da zaman lafiya kenan albarkacin wannan rana ana iya ɗora mahawarori domin fahimtar aikin kafafen yada labarai da 'yan jarida dangance da gudunmawar da suke kawo a cikin al'ummarmu ita ranar aikin aikin jarida ta kasa an kaddamar da ita a Nijar ne a shekarar 2014 a sakamakon taba hannu kan yarjejeniyar La Montagne de la Table da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi wadda ƙungiyar jaridu ta duniya ta bullo da ita domin soke dokokin da ke hukunta laifukan da 'yan jarida suka aikatawa cikin ayyukansu na jarida a Afirka tare kuma da sake maido batun 'yancin aikin jarida a gundarin tattaunawa. harin ta'addanci na ranar 17 ga watan nuwambar da aka kai a makalondi ya sake haifar da muhawara kan batun tsaro a yankin sahel dr duku abdurrahman wato wato kwararre ne akan batun batutuwan da suka shafi tsaro ya bayyana cewa tilas sai kasashe sun sake tsarin kula da tsaro ta hanyar keɓe wani sashe na tsaron a hirashi da wakilinmu na zandar mustapha mamman sani Jibge a kai kai sojojin sintiri a bangaren iyakokinmu da Mali da Burkina Faso suna da matsalar rage hare-haren ta'addanci a yankin abin da yake gaskiya a cewar Dr. Dikko Abdulrahman kwararre akan batutuwan tsaro. Ta'addanci ba cuta ce da ake iya warkewa ba ta zama kamar cutar kansa ne da ba a warkewa. A yau ta'addanci ya sake sabon salo zuwa wata kala da ya kamata gwamnati ta gane kuma kowa ya kamata ya gane abin da ya shafi kowa. Bayan kowane hari, 'yan ta'adda na samun tserewa ba tare da wata matsala ba, menene ka iya bayyana haka? Jami'an tsaro ba su iya tsare gibi biyu na yawan faɗin yankin. Kenan abu ne da yake iya yiwa 'yan ta'adda su kubucewa masu bincike. Saboda har yanzu ba mallaki matakan tsaro masu inganci ba da suke daidai na yakar ta'addanci da ke faruwa a halin yanzu. A cewar Dr. Dikku Abdulrahman dole ne mu su kara himmatuwa wajen warware matsalar tsaro a Mali. Matsalar tsaro a Mali ya huce zama matsala na 'yan kasar Mali kaɗai. Ya kamata mu dafa musu mu ci gaba da aiki tare domin mutanen su kyale Mali a dawo da kwanciyar hankali. Matsalar Mali tuni ta shafi ƙasashenmu na yankin Sahel. Ba ga dagewar ƙasashenmu kan warware batun tsaro a Mali, ya kamata kuma a kafa wani nagartaccen tsari a cewar har wa yau Dr. Dikko Abdurrahman. fassarar kalaman Dr. Diko Abdulrahman kenan. Ministan kiwon lafiyar al'umma na Nijar ya ba da umarnin a rufe cibiyar kiwon lahiya ta kungiya mai zaman kanta da ake kira Marie Stops da ke maraɗi ba tare da bata lokaci ba. Ya ba da wannan umarni ne wato a wata wasiƙa da ya aika wa gwamnan jihar maraɗi a litinin da ta gabata. Minista Ilyasu mai nasara ya bayyana cewa wannan cibiyar tana zubar da cikakka lamarin da ya saba wa dokoki na Nijar a yi rashi ta wayar tarho da wakilinmu na maraɗi Muhammad da Mamman. Rufe cibiyar mari Stos International ya biyo bayan wani bincike ne da muka gudanar. A cikin jerin binciken da muke yi na gidajen asibiti masu zaman kansu da ma na gwamnati. A yayin wannan bincike mun yi la'akari a wannan cibiyar ana aikata waɗansu abubuwa da suka saba ma doka dubi da shida bisa lafiyar iyali. Inda wannan dokar a shafin ta na ɗaya tana cewa babu wata hanya da zubar da ciki zai zama zama tsarin iyali. Kenan wannan cibiyar bata da wani 'yanci na gudanar da wannan aiki na zub da ciki, amma mun yi la'akari suna gudanar da hakan. Don haka ne a yau muka rufe reshen su na Maradi. A la fermeture de leur branche de Maradi. A ranar Juma'a da ta gabata ne ministan da ke kula da makarantun koyon ayyukan hannu da fasaha Abdulkadir Tijani ya isa a dipatima ɗin Sayi a jihar Tilibiri inda ya tattauna da shugabanni daban-daban na departama ɗin. Makasudin wannan tafiyar shine yin raskonar damanar bana a jihar Tilabiri. Wakilinmu na saye Mamudu Shebu ya haɗa muna rahoto, Mama Ada na ɗauke da fasara. daraktan noma na jihar Saye Adamu Ali Ture ta hanyar wata gabatarwa ya nuna cewa kamfan noma da kiwo na jihar ya kasance madadaci idan aka kwatanta da na shekarar bara. Abinda ya fito daga wannan gabatarwa shine cewa wannan shekara ta ba da damar kidara ƙauyuka hamsin da shida da bu samu abinci ba cikin jimillar ƙauyuka ɗari da hamsin da ɗaya na jihar da aka rarraba su kamar haka ƙauyuka talatin ga gundumar birnin Saye, ƙauyuka goma sha ɗaya ga gundumar karkara ta Tamu da kuma ƙauyuka goma sha biyar ga gundumar hukumar kakara ta Uro Gelado. A cewar Adamu Ali Ture, girbin noma madaidaici ne, amma kuma cimakar busashe ba ta da kyau dalilin rashin wuraren kiwo da lalacewar ƙasa. Ya yi amfani da damar na buƙatar gwamnati da abokan hulɗa na su ɗauki matakan rakiya domin sauƙaƙa wahalhalun jama'a. Muna shaida muku cewa a kwanakin da suka gabata ma wato tomar da fatan za a gafarce mu. damana ta yi kyau sosai a departama ɗin gaya haka wani rahoton kwararru masu kula da yin raskwanar mana a jihar doso ya bayyana a ranar alhamis da ta gabata a yi rashi da wakilinmu dauda hassan prefen gaya musa baraje ya ce wannan rahoto ya sabawa yadda lamarin yake a zahiri domin garuruwa 26 ne ba sami amfanin gona mai yawa ba wato kwatankwacin sama da kashi 50 cikin ɗari kenan. Abin da ake iya rikewa yanayin daminar shekarar bana ya bayar da sakamako mai kyau a cikin gundumar mu. Duka da yake akwai wurare da ba a rasa wani abu na cewa. A takaice dai shekarar bana ta yi kyau. Mun samu isassun ruwan sama fiye da waɗanda muka samu a shekarar bara, inda waɗannan ruwan sama sun haddasa ambaliya wanda ya salwantar da wuraren noma. A takaice dai ana iya cewa gundumar gaya an samu isasshen abinci, amma akwai akwai garuruwa 26 da ba su samu komai ba da kashe 50 cikin ɗari kenan ya kamata a dubi abin tun da wuri. A cikin tsarin jiran rahotanninmu kan wato koyon ayyukan hannu na matasan niger ga bayanin maman dan shekaru 25 da ya mallaki wata ma'aikatar kere-kere a Maradi. Aikin zai niki Gaskiya na samu horo mai kyau. Gashi Allah ya taimaka man mai gidana kuma ya kama man na buɗe nau in aka samu aiki ina yin aikin tabulluka gaskiya wannan horo ya kawo man ci gaba ci gaba yanzu gashi ina yin tabulluka kuma in aka samu hita ana zuwa da ni ya mai muna zuwa gyaran tabulluka haka ko kuma aikin tabulluka akwai kayayyaki da ake yi akwai kujeru da gado haka da gado m plus ko 3 plus ko Cut plus da ana yin su a nan gaskiya ina cin wani abu alhamdulillah gaskiya yanzu na ganin bambanci tun daga yanzu gani da atelier ta tau sai dai kuma yanzu akwai matsala da aka dan samu da yake aikin yanzu sai a hankali komi ya dan lawa babu muna son taimako akwai shi sai rahotonmu na musamman a maraɗi an kafa wata cibiyar horar da ma'aikatan hannu da ake kira sefa a shekarar 2013 cibiyar na baiwa matasa da ke gudanar da ayyukan hannu wata diploma da ake kira diyal horar na ɗaukar tsawon watanni goma sha takwas muhammadu mamman wakilinmu a maraɗi ya zagaya a cibiyar inda ya haɗa muna wannan rahoto da mamman ada ya fasara Kasancewa a karkarar birnin Maradi cibiyar horar da masu aikin hannu ta kasu zuwa bangarori bakwai da suka hada da ɗakin ɗaukar darasi da ɗakunan koyar ayyukan hannu ɗaliban matasa ne masu shekaru goma sha takwas zuwa talatin da biyar. Daraktan cibiyar Sumaila Sanda ya jaddada halin ɗaukar waɗannan masu koyan aiki. Tukuna ƙungiya ita za ta ɗauko yaro in ta ɗauko yaro kahin ya zo nan sai sun ga metar da apprentissage mai gidan shi wanda ke yake wurin shi sannan yana koyan aiki har yau kuma sai an koma an ga cikin iyayen shi dan mi ka san halin yaran yanzu duk kowane blok abin da muke ɗauka yaro bai wuce 20. game da dalilan inganci wani ɗakin bada horo baya wuce masu koyo 20 misali game da aikin karfe sa'o'in horo an rarraba su tsakanin aikatawa da yaƙi da jahilci ga ƙarin hasken sule muhammad mai koyarwa zaman da nake ina da yaro 17 wuni guda ne da witar a ne muke yi mercredi jeudi muke aiki da su masu yin faransai landi suke zawa masu yin hausa mardi suke zawa muna yin kujeru akwai eker da suke da warin akwai kes a uti wannan horo wata dama ce ga shugabannin masu wuraren aiki da ke ganin karuwar kwarewar yaran su ta karfafa misalin hamisu garba da ke shaida mahimmancin wannan horo ga yara matasa uku da ake horar da su kan latroni sun samu cigaba sosai bakin gwalgwado saboda kamar a da akwai wasu abubuwa wanda mu gyaran ma ne muke ba san sunan su ba yanzu ko bakin gwalgwado sun san sunan abin kuma sun san in an yi haka ya kamata ya bada dan da horon muka samu mu misali irin kamar yadda ake yi yanzu to da ina gudun yanzu in ba mu Japan muna muna shin ba wai kawai shugabannin wuraren aiki ke cin gajiyar iya aikin waɗannan matasa ba har masu ciniki suna yaba a yau ingancin yadda suke aiki misalin Alhaji Ila Shebu la ya kware mun zo mutar in zai mu ma aiki in yayi mun interaction rar za mu fara aiki sai ya zo gaban shi ake kunna kamar da wuta ce da ventilator sai mun kunna gaban shi wallahi mun gaban akwai abubuwan da yake ce a kawo bai da haɗin fanu ba amma yanzu lahiya lau fanu ko iri ka ba ne haɗa shi. A cewar shugaban nagartattun muradun da aka tsayar na cibiyar su ne ake na ana cimma yana da burin kafa wasu tsangayoyin bada horo domin yawancinsu matasa ne suke haskakawa a fannoni ba tare da wani horo daga tushe ba. Madalla masu mu karshen labarin namu kenan da yau zan barku da Habibu Garba ya kama muku labarai da harshen zabarmanci.